Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba ɗaya ga watan Mayu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro da madugun 'yan adawa Juan Guaido za su gudanar da gangami ranar ma'aikata kishiyoyin juna. Attorney janar ɗin Amurka William Barr na fuskantar tambayoyi daga 'yan majalisar dokoki a yau ɗinnan Laraba. wata kotu a birnin london ta yanke wa julian assange mai kungiyar kwarmata bayanan sirri da ake cewa wikileaks hukuncin daurin makonni hamsin a gidan kurkuku To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji bayanin da wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya suka yi a kan kasafin kuɗin wannan shekarar ta 2019 da suka amince da shi da kuma yadda aka yi aka samu ƙari a kasafin. Bayan haka za ku ji cewa wani rahoto daga hukumar ƙididdiga ta Najeriya ya bayyana cewa jihar Nasarawa ta samu ƙarin ayyukan yi ga al'ummarta. Muna kuma ɗauke da rahoto akan cece kucen da ke faruwa a jihar Kogi a kan albashin watanni da wasu ma'aikatan jihar ke ikirarin bin bashin gwamnatin jihar. Bayan haka kuma za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adile Ture ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. shugaban kasar venezuela nicolas maduro da wen guado babban mai kalubalantarsa a siyasance wanda ya kuma ayyana kansa a matsayin shugaban kasa na wucin gadi kowannensu na shirin gudanar da gangami ranar ma'aikata kishiyoyin juna a yau dinnan laraba a ci gaba da fafatawar da suke yi na mulkin kasar wanda tattalin arzikin ta durkushe. durƙushe bangarorin biyu na shirin gudanar da gangamin ne bayan mummunan zanga-zangar da aka yi a kan titunan caracas babban birnin kasar bayan da gwado mai samun goyon bayan amurka ya yi kira ga sojoji da su yi watsi da shugabancin maduro su canza sheka zuwa bangaren a wata fafutuka da ya kira fafutukan neman 'yanci gwado ya tsaya kusa da dan adawa leopoldo lopez wanda Maduru ya masa daurin talala amma sojojin da ke goyon bayan gwado suka sako shi kamar yadda ya bayyana lopez ya saka wani hoto wasu mutane cikin kakakin soja a kafar twitter tare da sako mai cewa venezuela a mataki na kawo ƙarshen babakere an shiga gwagwarmayar neman 'yanci a Tony janar ɗin Amurka William Ba na fuskantar tambayoyi daga 'yan majalisar dokoki a yau ɗinnan Laraba bayan fitar da rahoton mai bincike na musamman na Robert Mueller a farkon wannan wata kan binciken katsalandan ɗin Rasha a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Ba zai gana da kwamitin majalisar dattawa kan shari'a mai rinjayen 'yan Republican na tsawon akalla sa'o'i uku. ba shakka ba zai fuskanci tambayoyi game da wani rahoton jaridar washington post na jiya talata mai cewa mola ya tuntuɓi shi a tony janar ɗin ta waya da kuma ta wasiƙa inda ya buƙaci ba ya saki takaitaccen bayani ga kwamitin bincike da ya rubuta kan rahoton amma a maimakon haka ba ya saki nasa takaitaccen bayani wanda mola ke ganin bai ƙunshi muhimman batutuwa ba. da yanayin da rahoton da kuma manufar rahoton na ƙarshe. Wata kotu a birnin London ta yanke wa Julian Assange wanda ya kafa kungiyar kwarmata bayanan sirri da ake kira Wikileaks. Hukuncin ɗaurin makonni hamsin a kurkuku saboda saba ka'idar beli shekaru bakwai da suka gabata. Lokacin da ya nemi mafaka a ofishin jakadancin ƙasar Ecuador. assange ya shiga ofishin jakadancin a shekarar ta 2012 don kauce ma sirri don kauce ma shiri ta sakeyarsa zuwa sweden don fuskantar zargin cin zarafin mata ta hanyar lalata a ƙarshe dai ƙasar sweden ta dakatar da binciken amma assange ya kasance a ofishin jakadancin saboda yana tsoron cewa idan ya fita birtaniya za ta tsare shi kuma ta mayar da shi zuwa amurka saboda zargin ya kwarmata bayanan sirri na gwamnatin amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani sabon rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce watanni shida bayan sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a ranar 12 ga watan Satumba shekarar 2018. Har yanzu babu wanda aka saki daga cikin waɗanda suke tsare a Sudan ta kudu. Biyu daga cikin manyan masu sukar gwamnati agri Idri, memba ƙungiyar SPLMO 10. da Dan Samuel Locke lauya mai kare haƙƙin bil'adama sun ɓace ranar 23 zuwa 24 ga watan Janairu shekarar 2017 daga Nairobi. Masana a Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin ƙasar Sudan ta kudu sun bayyana cewa gwamnatin Sudan ta kudu ta ƙaryata cewa ta san inda Idri da Locke suke. kasar pakistan ta ce wani dan ta'adda wanda ya ƙetare kan iyaka daga kasar pakistan ya kai hari ya kashe sojoji akalla uku baya ga wasu bakwai da ya ji wa rauni sashen yada labarai na sojin ya ce lokacin sojojin na kafa wani shinge ne a gundumar waziristan ta arewa da ke can wani lungu sai wasu 'yan ta'adda kimanin 60 zuwa 70 waɗanda suka fito daga ƙasar afghanistan suka kai musu hari sojojin pakistan sun fatattake su daga yankin na alwara tare da karkashe wasu da kuma raunata wasu daga cikin maharam a baya ma 'yan bindiga sun kai hari kan wasu masu gine-gine to amma rundunar sojin a yau dinnan laraba ta sha alwashin cewa shirin pakistan na gina katangar zai ci gaba duk kuwa da irin wannan kalubalen Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja. Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin ƙasar na bana wanda ya kai naira tiriliyan tara da biliyan tara. Kasafin da ya haura abin da gwamnatin ƙasar ta gabatarwa majalisar tun farko na naira tiriliyan takwas da biliyan ɗari takwas. Majalisar ta yi ƙari har da kuɗin da za a ba tsofaffin 'yan majalisa waɗanda za su tafi da kuma sababbin da aka zaba. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A wata hira ta musamman da ya da muryar Amurka, shugaban kwamitin kasafin kuɗi a majalisar dattawa, Sanata juma Goje, ya ba da hujjoji da ya sa aka samu ƙare a kasafin inda ya bayani kamar haka. kusa bai wani gyare-gyaren kirki ba, illa dai kawai wanda muka yi manya-manya zan iya cewa na farko mun sa a cikin kasafin kuɗi sunan wannan babban kwamishin wanda shugaban kasa ya taimaka mutanen arewa maso gabas mai suna a turance notice development commission mun sa su a cikin budget kuma dama ya aiko da kuɗi mun sa kuma sunansu a ba su biliyan 45 na biyu saboda wahalhalu da mutanen zamfara suke ciki masifin suka faɗa musu masifa ta faɗa musu da kuma mace-mace da ake yi da jama'a wanda suka rasa gidaje da marayu suna nan da yawa mu ga ya kamata gwamnati tarayya ta taimaka wa jama'a shi yasa muka ware musu kuɗi biliyan goma a taimaka mutanen zamfara don rage musu wahal da suke ciki. To akwai wani bangare kuma da muka lura da shi a wannan kasafi wato na biyan tsofaffin 'yan majalisa kudaden su na barin aiki da fansho. bana kun kara shi a ciki ko ba haka ba ne? Ba kara ba dama duk shekara hudu ana yin wannan aiki ne na gwamnati dama idan majalisa sun zo sun cika shekara hudu inda su koma garuwan su aka nan ba su alawan saboda su shiga mota su koma garuwan su su samu na zama kafin su fara wasu sana'o haka duk aikin gwamnati ya gada kuma kullum shekara ake bayan shekara hudu ne ake yi. a sallami tsoffin 'yan majalisa wanda ba su dawo ba sabi da suka shigo su kuma a taimaka musu wajen samun yadda su danna da gindinsu a nan abuja ba wai abu ne da za a ci gaba da yi ba ah. so dai kawai a shekara hudu mai kuma sai bayan shekara hudu wasu tafi sun zo ko kuma wasu tafi su tafi To sai dai irin waɗannan ƙare-ƙaren sun haifar da ja in ja tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da majalisar a baya-bayan nan. abin da ya sa ba za a gama aiwatar da kasafin kuɗin shekara 2018 ba sai a wannan wata na mayu da muka shiga wani abu da sanata kabiru gaya ya ce domin jama'a ne suka yi karin. na farko dai ba mu canja komai da gwamnati ke so ba misali wajen ƙara kuɗin mai da ta tsaya iya nan an samu riba zai rage mana bashi da ke kanmu ba mu ƙara kuɗi akan wannan ba a na biyu mun duba aikace-aikacen da ya kamata a yi mun ba da mu yadda gwamnati za ci daɗin wannan kasafin kuɗi kun ma sai mun kawo wata bill akan northwest development commission wato kuma ta kula da arewa maso yamma ba don kuma maso da yanzu kaga mun fara bada biliyan goma ga zamfara a taimaka waɗanda aka yi displace don ana zuba wajen biliyan 150 ka ba niger delta kuma biliyan 45 ka ba wa north east zan kyanta ce wajen biliyan 50 ko 30 zuma ba northwest wanda kano na ciki kaduna na ciki katsina na ciki sokoto na ciki kebbi na ciki zamfara na ciki so kin ga wannan abu ne wanda zai dole a taimaka wa al'ummarmu shi yasa muka wannan bil din gaskiya ya kyau muna goda president buhari kuma wannan dan gyaran da muka yi mun yi shi da zuciya dai muna so a karbe shi dan a taimaka al'ummarmu ne madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai Allah Tuma da a gaida Madina Dauda. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta ce an samu ƙaruwa ayyukan yi a jihar Nasarawa duk da matsalar rashin aiki da wasu jihohin Najeriya ke fuskanta. Wannan rahoton na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke tunawa da ranar karrama ma'aikata. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. A rahoton kwata-kwata da hukumar ta fitar ranar Litinin da ta gabata, hukumar ta bayyana jihar Nasarawa a matsayin wacce ta samu raguwar yawan marasa aikin yi, yayin da rahoton ya ce jihar ta samu bunƙasan ne a ɓangaren noma. Kan haka na tambayi wani mai sharhi kan lamura Alhaji Turaki Gamji da ke jihar ta Nasarawa don jin gaskiyar lamarin. Mun samu ci gaba ta bangaren ababai daban-daban kamar maganar noma, kamar yadda Dangote kawo a tungan nan. Wato wannan kamfani na rake da za a yi kamfanin siga kenan ku. Shi yanzu akalla suna da ƙasa da suka mallaka a wajen yanzu kamar da dubu sittin. Yanzu mutanenmu kawai maza da mata suna nan a shimfiɗan gonan nan suna aiki a akalla yanzu akwai mutum ɗari bakwai zuwa ɗari bakwai da hamsin kamin ƙarshen shekarar nan kuma ana son ma'aikata a wajen za a kai mutum dubu da ɗari biyar masu aikin noma kawai da can baya kamar kasuwan aure, kasuwan doma nasarawa tojo can manoma ranar kasuwa za ta gaba bai wuce a samu tireloli biyar shida bakwai suka a kowane kasuwa ba amma yanzu za ki samu duk kasuwan Allah ta'ala ba yi lodin motoci ba a samu tirela goma sha biyar sha bakwai ashirin wadda za su ɗauki riɗi agushi masara doya da sauransu. Nakan ga akwai matasa da dama waɗanda har yanzu suna bangar siyasa mutane ne waɗanda har yanzu za a ce ba su da aikin yi. Gaskiya wannan da sauki a yanzu saboda mai girma gwamnan jihar Nasarawa gwamnan Nomol Tanko Almakura shine ya kirkiro da NAES. Su ne za su tsaya suna controlling masu mashina masu motoci idan suka zo ka zo da datti za ka zuba inda bai dace ba su za su direct ɗinka kuma majority wannan za ki samu wanda suke wannan sana'ancan can baya su aka kirkiro musu da wannan abin saboda ana so a kawo da su daga wannan munanan sana'o'i ba mu da zaune gari banza ne. A bangare guda kuwa Muhammadu Adamu dan iya Yace duk da shike an samu karuwar ayyukan yi a wasu fannoni akwai da daman jama'a da ba su da ayyukan yi a jihar. A gaskiya fi sabilillahi abinda da bai sa an samu dan karuwar aiki saboda yan fawo ne amma tun ke da kika sani din nan gaskiya ana cikin wani hali na rashin aikin a jihar Nasarawa. An gode wa Allah zuwan yan fawa din nan ya rige amma a cikin ɗari gaskiya ya rige arba'in ne kawai sauran sittin. Har yanzu ba mu samu wani aiki na permanent appointment a gwamnati ko ba. Da yake tsokaci kan rahoton shugaban hukumar ƙididdiga ta ƙasa Yemi Kale ya ce rahoton zai iya canzawa saboda a wasu lokatai tururuwar jama'a kan shafi jihohin da a baya ke da karuwar masu aikin yi su samu komo baya. Da shike wannan rahoto na hukumar ƙididdiga ta ƙasa ya zo ne lokacin da ɗaukacin ma'aikatan duniya ke bikin ranar su. Zababben gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule, ya ce zai fuskanci hanyoyin samar da masana'antu don samar da aikin yi a jihar. Wato yawancin mutane kuskuren da suke shine su ɗauki gwamnati ita ce za ta zama mai ɗaukan ma'aikata. mu a gwamnatinmu na farko abin da za mu fara duba duk doka da gwamnatin tarayya ta sa mu masu bin doka ne za mu bi to za mu zauna da ma'aikata kuɗinmu da muke samu a wannan jiha kaza ne hanyoyin kudade da muke so mu yi kaza ne za mu yi yanzu wannan da gwamnati ta sa da na tarayya za mu yi amma muna so ya zama mai ɗorewa in gane amma babban magana shine mu koma mu nemo hanyoyin da gwamnati za ta samu kuɗi ma'aikata da 'yan fansho a jihohin najeriya na fatar gwamnati za ta aiwatar da dokar albashi mafi karanci na dubu talatin da shugaban ƙasa ya sanya wa hannu zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya A gaida Zainab Babaji. A da ake bikin ranar ma'aikata wasu jihohin Najeriya na fuskantar matsalar rashin biyan albashin ma'aikatan gwamnati wani batu da yanzu haka ake cece ce a kansa a jihar Kogi. Inda wasu ma'aikatan jihar ke kirarin suna bin gwamnati bashin albashin watanni da dama. Hassan mai Maina kaina ya aiko mana da wannan rahoton. Wani mukarrabin gwamnan jihar Kogi, Mr. Okeji Okafo, ya ce gwamna yahaya bello ya gaji bashin albashin watanni hudu kacal ne sabanin watanni tara da kungiyar kwadagon jihar ke ikirari da kuma watanni ashirin da biyar na ma'aikatan ƙananan hukumomi da kuma ƙarin bashin albashin watanni tara na malaman makaranta duba da yadda ake ci gaba da samun sabanin alƙalaman ainihin watannin da ma'aikatan ke bi bashi na tuntuɓi sakataren tsare-tsare na haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta najeriya wato unc comrade nasir kabir gwamnatin kogi ma'aikatanta suna binta bashin albashi na wata tara ne kananan hukumomi ta duba da su kansu wato titoci a malamai kenan in sha hada nasu muna bin bashin watanni talatin da hudu wannan haka yake a rubuce mutanen nan ba mutuwa suka yi ba suna nan da ransu ai ai abin kunya ne ma a jin yanzu na gwamna ki fito ice ko da ma wata ɗaya bai iya biyan ma'aikata ba mun rubuta shugaban kasa kuma mun rubuta shi gwamnan ba za mu lamunta ba wannan watanni ko ɗaya ba za mu cire a ciki ba sai an biya mutane haƙƙoƙinsu kuma idan ya ci za mu sake kafan wando ɗaya da wannan gwamna kamar yadda muka yi a zamfara. eh amma gwamnati kansa gwamnan koyin ya amince da kan cewar an yi kuskure amma za a gyara kuna gwamnan bai ta ba. ai gyara kuskuren ka shine ka fito ka biya mutane haƙƙoƙinsu ne muka za mu yarda cewa eh ka yarda ka kuskure amma duk wannan magana ce ta siyasa masanin tattalin arziki yushau aliyu ya ce rashin biyan albashin nan fa ko da na wata ɗaya ne na da illa sosai ai ko wata ɗaya ne mutum ya ce bi to an fa an samu bayan da ake so ba saboda rayuwar ma'aikaci da gaba ɗaya suna ta'allaka daga sa ne ko matukan kuma ba a samu albashin ba to an shiga wani yanayi na dole sai an nemo a wani wuri tunda ba a samun abin da zai iya rike mutum saboda haka ko wata ɗaya ne babu to akwai matsala. kenan yanzu wannan cece kucin da waɗannan ɓangarorin suke tsakanin su kusan ma duk ba wani abu ne kenan mai tasiri dangane da rage rashin rayuwar shi ma'aikaci. ma'aikaci ya riga ya shiga wani mawuyacin hali a jihar kogi kuma kowa a ina ne ma'aikaci ya gama aikinsa ba a biya shi ba to ka ya shiga cikin tashin hankali. menene mafita a irin wannan yanayi da kuma ma'aikatan kogin suka shiga. na farko duk gwamnatin da ta aka kirga wata talatin da hudu ba ku biya albashi ba to ba dalilin ma'aikaci ya ba ta kuri'a na. a najeriya dai ba wani sabon labari ba ne bin bashin albashin watanni barkatai da ma'aikatan ke fama da shi duk kuwa da makudan kudaden fansan kai wato bel out da shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa gwamnonin jihohi da dama. Hassan mai na kaina muryar Amurka a Abuja, Najeriya. a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe sha 11 da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Sita Albanat Maryam Lawal Mutar 'yar asalin ƙasar Najeriya da ke zaune a San Francisco da ke jihar California a nan ƙasar Amurka. amma kuma a tsakanin duka wainan ayyukan um, karatu da nake da aiki sai na zo na samu um, jama'a a nan wurin yan najeriya ne amma ba musamman hausawa ba mhm. wanda suke su wasan kwaikwayo su ganga su duka art and poetry duka abubuwan nan dai kaɗe in ce dai kaɗe-kaɗe da raye-raye eh kaɗe-kaɗe da raye-raye to wannan kaɗe-kaɗe na bangaren namu ne na can afirka ko ko na nan ga na amurka na afirka na bangaren afirka ne amma ko a kowane bangare kaga akwai yarbawa akwai inyamurai akwai hausawa duka haka daban-daban to ni kuma ni kadai ce bahaushiya to sai na bara in na shiga sai in dan sanar da su yadda muke mu yan hausawa mm, haka ne to wane taimako ki ba wannan kungiyar eh gaskiya saboda wayan da ma na haɗu da akwai mutane da yawa da suke gyamu ba su taɓa ganin bahaushiya ba a amurka wai saboda su sun haza hausawa kawai suna zaman su a gida sai na ce ai akwai hausawa amma dai ba wani ba yawa sosai gaskiya dai a inda nake mhm. eh, sai na kawo musu irin dai tarihin hausawa waƙoƙin mu su tatsuniya abincin da muke ci irin kayan da muke sawa to kin ce musu da akwai talabijin musamman wadda gwamnatin amurka ta keɓe musamman eh, wadda aka yi don masu jin harshen hausa don kin sa akwai arewa 24 kuma akwai eh, sashen hausa na murya amurka in kidi ba muna da wannan shiri da muke sati duka wani ake cewa taskar voa wani shiri ne da muke a kowane sati wanda yake da alaka da rayuwar eh, hausawa kuma rayuwar ma'anci amurkawa wanda muke baza a kowane ranar juma'a. na san da shi kuma na gaya musu da shi amma mu a bangaren da muke babu um, radio station masu magana da hausa hausawa babu mm-hmm. radio station ma hausawa mm-hmm. so amma na san cewar akwai a um, east coast sosai mm-hmm. wannan magana mun yi eh don kisa akwai wani ake cima voahausa.com in kije a website in namu voahausa.com in kije can daga can zaki iya ganin labaran ma kwata-kwata duka da hausa ne a gidan muna da ma'aikata nan a nan voa a washington dc muna da ma'aikata sun kai su wajen 20 zancewa kuma a can afirka muna da kusa ga 100 zancewa tsakanin niger kamaru chadi da abin nan da nigeria eh. wajen mutane wajen ɗari zancewa wanda duka musamman abin da suke don taimaka wani gidan talabijin sashen hausa na murya amurka ya bunkasa kuma duk wani abin da muke muna shi ne saboda hausa wanda ke na amurka wanda ke kasashen waje kuma musamman wanda ke a afirka eh kuma gaskiya wannan lamarin ya yi kyau da akwai mutanen da suke so su ji abubuwan da ke faruwa a duniya abubuwan da ke faruwa ma a gida wanda ba sa iya samu su ji kuma na ji daɗin gaskiya da kuna da wannan opportunity din ma mutane za su iya tuning in su zo su ji labarai a da hausa to a takaicin maryam kin kwashe yanzu zan shekara goma sha biyar a nan amurka ke ce ki an haife ki a nan amurka ke shi najeriya kuma ke kara dawo a nan amurka to yanzu kira gare ki ga matasa waɗanda 'yan najeriya ne 'yan niger kamaru chad wanda su ma suna so su zo nan su yi karatu a amurka don su samu sauyin rayuwa kamar ke wadda ki samu sauyin rayuwa eh to gaskiya abin dai da zan gaya mutane ko kuma ni dai abin da da na so an gaya min kafin tau shine ko akwai amfani cewar mutane kafin su su zo su bar Najeriya su tafi sabon kasa su gane irin dokokin kasan su gane irin siyasan kasan su gane irin culture da rayuwar mutanen auren don su samu idan suka zo ba su samu matsala da yawa ba sanda don ka su samu matsalan bonding su samu ka su ji kaman outsiders aha ga su kama kama an keɓe kama an keɓe su haka eh kama an keɓe su saboda haka dole ne gaskiya su samu su gane irin yanayin ƙasan da su shiga don idan suka je abu mai sauki abu mai sauki zai zama musu abu mai sauki saboda ni da na a nan sai da na na koya culture na zo na koya yanayin yadda suke abubuwa kuma wannan ma yana ɗaukan lokaci saboda haka da na samu na yi duka wannan kafin na taho da na ɗan rage lokacin da na kashe um, gano harkokin sita uh, albanat maryam lawal mutar kenan 'yar asalin ƙasar najeriya da ke zaune a san francisco da ke jihar california a nan ƙasar amurka mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta rago wanda ni abdulaziz adili toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin washington dc ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da A gaida Abdulaziz Adali Turo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. mu ta farko a yau ta ce, Muna jajanta wa 'yan uwa da iyalan mutanen da 'yan bindiga suka hallaka a jihar Katsina da fatar gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ƙara ɗaukan tsauraran matakai a arewa maso gabashin Najeriya da ma ƙasar baki ɗaya. Saƙo daga Khadija matar mai kayan miya Oroji Kwatas jihar Gombe. Shi kuma mai wasiƙa ta gaba Gali Siraju Faki cewa ya yi. Assalamu alaikum VOA Hausa muna ta ɗaukacin ma'aikata zagayen ranar ma'aikata ta duniya sannan muna kira da gwamnatoci da ma kamfanoni cewar ya kamata su rinka biyan ma'aikata haƙoƙinsu a kan lokaci domin ma'aikatan su ji daɗin gudanar da aikin su yadda ya kamata yadda ya dace. Mai saƙo na gaba cewa yi don Allah VOA Hausa ina son ku miƙa min saƙon jinjina ga dakarun sojojin Najeriya da ke yaƙi da 'yan ta'adda ta'adda a jihar mu ta zamfara Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa sannan Allah ya taimake su akan aikin da suke yi. Sako daga Abdulmutallib Mande, magarya ƙaramar hukumar mulkin zirmi ta jihar Zamfara. Shi kuma mai wasiƙa ta ƙarshe a yau Ahmad Manaja Bauchi, anguwar Karofi Madaki a Najeriya. Cewa muryar Amurka ku isar mana da saƙon fatan alkhairi ga ma'aikatan duniya albarkacin wannan rana ta Mede da fatan Allah ya ƙara mu ma'aikata haƙuri da juriya aiki. Musamman ma'aikata irin su likitoci da 'yan jarida da ma sauran ma'aikata da ke aiki don inganta rayuwar jama'a a duniya baki ɗaya. To madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro da Juan Guaido babban mai kalubalantarsa a siyasance wanda kuma ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa na wucin gadi. su yana shirin gudanar da gangami a ranar ma'aikata kishiyoyin juna a yau dinnan Laraba. a ci gaba da fafatawar da suke yi na mulkin kasar wanda tattalin arzikin ta ya a tony janar ɗin Amurka William ba na fuskantar tambayoyi daga 'yan majalisar dokoki a yau ɗinnan Laraba bayan fitar da rahoton mai bincike na musamman na Robert Mueller a farkon wannan wata kan binciken katsalandan ɗin Rasha a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. ba zai gana da kwamitin majalisar dattawa kan shari'a mai rinjayen 'yan republican na tsawon akalla sa'o'i uku wata kotu a birnin london ta yanke wa julian assange wanda ya kafa kungiyar kwarmata bayanan sirri da ake kira wikileaks hukuncin daurin makonni hamsin a kurkuku To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku kan wani irin kalubale ma'aikata ke fuskanta a harkokinsu na yau da kullum musamman waɗanda ba a biya albashi ko kuma ba sa samun su kan kari. sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Sa'ida Hamdun da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Rob McLean ni Maryam Dauda ki cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.